yanzu da muke magana yammacin ranar litinin ce da ta daidai da ashirin ga watan ramadan hijira na da shekara 1434 daidai da ashirin da tara ga watan julai shekara ta 2013 wannan shine kasan na 95 daga cikin jerin ya karatutukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da alkur'ani mu'ujizar ma'ujizoji idan ba a manta ba muna tafsirin suratul baqara kamar yadda muke faɗi muna nanatawa shine suratul baqara sura ce wadda ta sauka ainihin a madina madina cibiya ce ta mabambantan addinai da kabilu daban-daban Allah madaukakin sarki ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama a garin makka a inda yake kabila ɗaya ce kuma al'umma ɗaya ce tunaninsu iri ɗaya ne yanzu annabi ya dawo wani gari wanda zai zauna da yahudawa da kiristoci kuma zai zauna da wasu ƙabilu na ausu da khazraj sannan ga wasu ƙabilun yaman ashariyawa da dausawa suna ta tahowa zuwa gare shi a cikin yahudawan su ma akwai banu kainuka da banu nazir da banu ƙuraifa kenan madina ta ainihin ɗauki wani salo wanda ake buƙatar musulmi su samu wata shari'a wadda za ta dace da irin wannan yanayi Allah maraukakin sarki ya saukar da ayoyi masu ɗimbin yawa a cikin suratu Ali Imran da suratul Nisa da suratul Ma'ida wadda yake bayyana irin yadda alaƙa za ta kasance tsakanin musulmi da wasu waɗanda ba su ba. A cikin wannan sura ta Baqara ita kuma Allah ya saukar da muminai shari'o'i waɗanda suka dace da su don haka Allah ya yi bayani dangane da shari'a ta tauhidi a kaɗai ta Allah a tabbatar da manzancin manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam a cikin wannan sura Allah ya yi bayani dangane da hukunce-hukuncen da suka shafi sallah da masallatai fuskanta alƙibla da kuma natsuwa a cikin ainihin sallah Allah ya yi magana azumi ya yi magana zakka ya yi magana hajji a cikin mu'amaloli kuma Allah madaukakin sarki ya magana aure ta kaba idda da makamantansu renon yara da kuma yayi su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya magana dangane da kasuwanci da kuma matsala mafi girma a kasuwanci ita ce riba da kuma keta wadda akan bi a karya mutum ta hanyarta muna kan tattaunawa dangane da hukunce-hukuncen azumi a ƙarƙashin aya ta 187 kamar yadda na faɗi tun farko ina ƙara nanatawa mu ba tafsiri ne irin wanda muke gaggawar mu sauke ba domin ya saba wa tafarkin da muka yi imani da shi tafarkin ahlus sunna wal jama'a manhajin salaful umma wanda ɗaya daga cikin malaman salaf sahabi abdullahi dan mas'udin yana cewa la yakun hammuka akhirar sura kada ya zama kullun himmarka ita ce kai marmaza ka sauke sura Abin da ake nema shi ne kamar yadda ainihin wato abu abdurrahman sulami yake cewa habbai sun kasance idan suka ɗauki ainihin aya ƙwaya goma za su tsaya su iya karatunta su haddace ta su san darussan da ke ciki sannan su aiki da karatuttukan da ke ciki sa'annan sai su tsallaka zuwa abin da yake gaba don haka za ku ji muna ta dabdala akan wannan aya kwaya ɗaya rak muna ta tattauna hukunce-hukuncen da suka zo cikin ta ɗaya bayan ɗaya a yau ɗin ma dai ita ce za mu sake karantawa a inda Allah yake cewa uhilla lakum lailata siyamin rafasu ila nisa'ikum na'am من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون isowar musulmi madina ke da wuya allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan sura kuma tana ɗauke da dokoki daga cikin dokokin akwai na azumi amma allah ya ringa bin matakai ɗaya bayan ɗaya ne wajen kafa dukkanin shari'o'in ba katsam aka rinka shar'anta su rana guda ba yadda al'amarin ya fara kamar yadda muka ji a baya shine idan watan azumi ya shiga to shi kenan haramun ne ka kusanci matarka sannan kuma da daddare ba za ka ci abinci ba matuƙar ka yi bacci kafin shan ruwa ka farka bayan an sha ruwa to ba za ka ci abinci ba ba za ka yi buɗe baki ba ba za ka yi sahur ba sai ka ainihin yi azumin ɗore har sai kuma yamma ta yi rana ta faɗi idan ka biyu sannan sai ka ci abinci to muka ji waɗannan dokokin a cikinsu akwai ƙuntatawa, shi kuma addinin ba na kunci ba ne sai allah maɗaukakin sarki ce uhilla lakum lailata suyami a dare rakin azumi an halatta muku rafafu ila nisa'ikum saduwa da matayenku hunna libasun lakum matayenku suturu ne gare ku wa antum libasun lahunna kuma kuma suturu ne ga matayenku alim Allah annakum kuntum takhtanuna anfusakum ko da yake Allah ya san kuna ha'inta kanku akan abubuwan da Allah ya haramta muku na saduwa da iyali a cikin dare rakin azumi ya san kuna tsallake wannan dokar fata ba alaikum amma tunda kun tuba Allah ya karbi tubanku wa afa ankum kuma Allah ya yafe muku fal'ana bashiruhunna a yanzu ku sadu da matayen naku wabtahu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya kaddara muku daga abubuwan da ke biyo bayan saduwa na ɗa da biyan bukata da kuma zazzage sha'awa wa kulu washrabu kuma ku ci ku sha a cikin dare rakin azumi yanzu babu laifi hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt aswad min al-fajr har sai kun iya bambance hasken alfijir in ya hudo daga cikin duhun dare sun ma'atin musu ya ma'ilallai sannan tun daga lokacin da alfijir ya bayyana muku daga duhun dare sai ku ɗauki azumi ku cika azumin nan naku har zuwa dare wato har zuwa lokacin da rana za ta faɗi wala ruhunna sai dai kuma kar ku sake ku sadu da matayenku wa antum aakifuna fil masajidi a halin kuna itikafi a cikin masallatayya tilka hududullah waɗannan da kuka ji dokokin Allah ne fala taqrabu ha kar ku kusance su kazalika yubayyinu Allahu ayatihi lin-nasi yadda kuka ji haka haka dama Allah yake wa mutane bayanin ayoyin shi la'allahum yattaquna dan su tsoraci Allah jama'a kun ji wannan aya wadda ita ce muke binta ɗaya bayan ɗaya muna tattauna matsaloli a kanta wanda insha Allahu ta'ala a yau za mu ci gaba da wannan tattaunawa idan ba ku manta ba na gaya mana cewa mafi girman tafsiri da malaman musulunci suka rubuta shine wanda ɗaya daga cikin malaman malikiya al-imamu abu abdullahi al-qurtubi ya rubuta al-jami'u li ahkamil quran wanda dama ne mana alkawari cewa zan rinka rairayo mana wasu hukunce-hukunce daga cikin abubuwan da ya kan tattauna a cikin wannan tafsiri nashi domin mu samu hasken sanin hukunce-hukuncen alkur'ani a jiya mun fara hasaso wata matsala mai matukar muhimmanci sai muka saurara matsalar ita ce ya ce asabi'ata ashira ruwa anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu kala afṭara al-hajim wal mahjum an taba ruwaitowa annabi ya ga wani wanzami ya wa wani kaho a cikin watan azumi sai annabi ya ce da wanzamin da wanda ake wa kaho dukkan su azumin su ya kare wannan hadisi an ruwaito shi daga ainihin cikin hadisan da sauban ya ruwaito da kuma ainihin shaddadu dan aus hadisi ne wanda yake ainihin sahihin hadisi al-imamu ahmad da tirmidhi da ibn maja da abu dauda dukkan su sun ruwaito wannan hadisi wa bihi qala ahmad wa ishaq imamu ahmad da ishaqa kai tsaye suka ce abinda hadisin nan ya hukunta kai tsaye shine abinda suka ainihin dauka shine cewa duk wanda ya kaho a cikin watan azumi da wanda yayi kahon da wanda aka yi wa ma'ana da wanzamin da wanda aka yi wa azumin su ya kare wannan ita ce fatawar waɗannan malamai وصح أحمد حديث شداد بن عوس وصح علي بن مديني حديث رافع بن خديج وقال مالك والشافعي والثوري لا قضاء عليه إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغوير سيدة إمام مالك ده شافعي ده ثوري سوسنا تشيوا باب راموا أكن وندا أكي وقهو ده وندي كهو sai dai kadai an kyamatar musu yin haka wato makaruhi ne musamman idan yin kahon zai sa shi wanda aka yi wa ya ainihin galabaita hadisi ya zo a cikin sahihi muslim daga babban sahabi anas dan malik allah ya kara mashi yarda annahu qila lahu aka ce da shi akuntum takrahuna alhijamata lisa'im ku sahabbai kuna kyamar mai azumi yayi kaho qala la yace ba ma kyama ko daya illa min ajli dhaf sai dai in kafan zai ja galabaita ko rauni to shine kadai muke ainihin kyama waɗannan hadisai haka suka zo daga ainihin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma kuma sahabi abdullahi dan abbasin Allah ya ƙara musu yarda shi kuma ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya taɓa yin kaho a halin yana azumi to da malamai suka dubi waɗannan nassoshi guda biyu sai suka ce in ma dai a ce hadisin ɗaya ya shafa ɗaya to ba a cewa hadisi ya shafe wani sai in kana da masaniyar yaushe annabi ya faɗi wancan hadisin yaushe ne kuma daga baya ya zo ya sake faɗin wannan idan har an gaza bin matakai da malamai suka tsara na ainihin wato haɗa su sannan sai a ce gaskiya saboda Allah ɗaya ya shafa ɗaya waɗannan hadisai ko kaɗan ba su gagari malamai wajen yi musu kyakkyawar fahimta da kuma fitar da mafita dangane da su ba abinda malamai suka ce shi ne yin ƙaho ya halatta a cikin watan azumi sai dai duk wanda aka yi wa ƙaho ƙahon ya galabaitar da shi har ya fita daga hayyacin shi to shi kenan wannan azumi ya kare na shi wannan ita ce maganar da ainihin malamai suka tsaya a kai dangane da shi wanda ya ƙahon kuwa ba za a karya azumin shi ba ko kaɗan domin wancan hadisin ko kuma waccan maganar da ta zo cikin hadisin cewa aftar alhajim wal mahaju aikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka samu ya yi kaho din nan ko kuma an yi mishi to yana nuna kenan an tsayar da wannan hukunci domin in har ka tabbatar da rashin bacin wanda aka yi wa kaho bai galabaita ba to ta ina kuma za ka ɓata ƙawan wanda azumin wanda shi kuma ya zan shi ne wanzamin a ƙarƙashin wannan hakikanin al'amari in ƙaho ya kai da galabaitar da wani to shi wanda ƙahon ya galabaitar shi ne za a iya hukunta cewa azumin shi ya ɓaci allah maɗaukakin sarki ya kiyaye idan ba ku manta ba a jiya a ƙarshe-ƙarshen darasinmu na tattauna mana wata matsala mai muhimmanci dangane da cewar in allah maɗaukakin sarki ya kai mu a yau ina so zan ɗan karanto mana waɗansu hadisai waɗanda zan gina mana hukunce-hukunce da kuma bayani a kan falalar ƙaho da kuma muhimmancin ainihin ƙaho ɗan uwa mai kallo da saurare ina son kasancewa ƙaho na ɗaya daga cikin hanyoyin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar da su domin samun cikakkiyar lafiya da kuma samun waraka daga wasu cututtuka da kuma samarwa da jiki kyakkyawar garkuwa da rigakafi daga duk wasu cututtuka da ake ganin za su iya zama barazana ainihin gare shi al'imamu ibn maja ya ruwaito a cikin babul hijama a lamba hadisi ta 3476 a inda ya ce haddasa na abubakar ibn abi shaiba حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يجي إن كان في شيء مما تداوون به خير فالحجامة أتكن دم ما قنقنا دنفع ميكو كنا na gargajiya idan ma har akwai wani magani wanda shine ya fi dacewa shine alheri manzan Allah ya ce to lallai ƙaho ne yanzu a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tabbatar da cewa a cikin dukkan magungunan da ya samu su ne na gargajiya to babu ainihin kamar ƙaho wannan hadisi sahihi ne kamar yadda ka ji na ce ibn majah ya fitar da shi hakanan al'imamu abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 3,857 har wa yau ibn majah ya ce haddafana nasiru ibn aliyin al-jahwami kala haddafana ziyad ibn rabi'a kala haddafana abbad ibn mansuri an ikrima an ibn abbasin anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi sallama kala manzon allah ya ce ma marartu lailata usriya bi bi mala'in min al-mala'ika illa kulluhum yaqulu li alaika ya muhammad bil hijama manzon Allah ya ce daren da aka yi isra'i da ni daga makka aka kai ni masallacin kudus duk inda na wuce wasu tarin mala'iku baki ɗayansu sai sun ce da ni ya kai muhammadu ka rinka ba da muhimmanci wajen yin ƙaho wasiyar da mala'iku suka rinka min kenan wannan hadisi banda tirmizi banda abu dauda tirmizi ma ya fitar da shi a lamba ta 2053 har wa yau ibn majah yace haddathana jubarat ibn al-mughallis قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة كما يدك جوانشا حديث أنس كما أنا يساك شيوا من ظن الله صلى الله عليه وآله وسلم عاتي duk lokacin da ya zo wucewa da wasu tarin mala'iku lokacin daren isra'i sai da suka ce mishi ya umarci al'umma shi da yin ƙaho waccan riwaya ta abu huraira suna umarnin shi ne shi da yin ƙaho a nan kuma suna umarnin shi ya cewa al'umma shi da su ba da muhimmanci game da yin ƙaho ibn maja ya sake cewa haddasana muhammad ibn rumhin al-musri قال أنبأنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر anna umma salamata zaujan nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama استأذنت رسول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا طيبة أن يحجمها ummu salama matar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kamu da rashin lafiya sai ta nemi mijinta manzon Allah ya mata izini tana son za a yi mata kaho sai zan Allah ya kira wani ainihin wato wanzami mai suna baban tayyiba ya zo ya yi mata ainihin ƙaho Wakala, hasibtu annahu kana a min ar-riba ta iya yi waka ce aka kira wani namiji ya zo wa mata annabi ƙaho mai riwayar hadisi sai ya ce ina tsammanin ɗan uwanta ne sun sha nono tare tun suna ƙanana au gulaman ko kuma yaro ne karami lam yahtalil wanda bai balaga ba kaga kenan wannan yake ƙara nunawa idan mace ce to lallai sai a samu wane ne daga cikin makusantanta in ba haka ba a samu cikin ƙananan yara waɗanda suka kware da wannan harka ta wanzanci ya zo yi mata wannan hadisi banda ibnu maja abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta dubu hudu da da dari biyar. waɗannan karatuttukan da ka ji na karanto a cikin hadisai suna nuna mana cewa shari'ar musulunci ta yadda da ƙaho na haka idan da kana kallon ƙaho a matsayin hanya ce ta maganin gargajiya idan da kuna kallon ƙaho abu ne da baku bashi muhimmanci ba to yanzu ka ji cewa ya zo daga fiyayyen halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam ka ji cewa mala'iku sun yi mishi wasiyar yin ƙaho sun yi wa al'ummar shi wasiya da yin ƙaho sai kuma waɗanne wurare ne za a yi kahodin? domin bambancin shari'ar musulunci da shari'a ta jahiliya bambancin sunna da bid'a bambancin abin da annabi ya zo da shi da al'adun gargajiya shine in annabi ya ce a yi kaza sallallahu alaihi wa sallam sai ya faɗi yadda za a yi sadda za a yi da inda za a yi da kuma wanda zai yi don haka wannan kahon da muke magana ba shi ne irin kahon da ka gada daga iyayenka ko kakanninka ba wannan ana magana kaho ne a ƙarƙashin likitancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka a lokacin da za a yi irin wannan kahon sai an bincike a waɗanne wurare ake kahon waɗanne ranaku ne ya halatta sannan wanne irin wanzami ya dace ɗan shekara nawa wanda ke waɗanne irin yanayin shekaru duk shari'a ta zo da su daga nan zaka gane akwai bambanci tsakanin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma na gadon gargajiya a cikin wannan karatu ibnu maja yace babu mawdu'il hijama wuraren da ake yin kaho yace haddasana abubakar ibn abi shaiba haddathana khalid ibn makhlad qala haddathana sulaiman ibn haddasa ni alqamah ibn abi alqama قال سمعت عبد الرحمن الأعرج قال سمعت عبد الله بن محينا يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحيي جمل وهو محرم وسط, وسط رأسه أتكين وانا عينين واتو حديثي عبد الله بن محينا صحابي yace manzon Allah ya taɓa yin ƙaho a anguwar lahyai jamal hanyar makka zuwa madina a lokacin yana ɗauke da harama aikin haji ko umara a tsakiyar kanshi don haka ce a tsakiyar kai kaka fahimci a daidai saitin maɗiga shi yasa waɗannan hadisai sai ka je waɗanda suka san su sun koya maka domin abin da zaka fahimta a tsakiyar kai shine a inda maɗiga take za ka yi maka kaho a wannan wurin akwai yiwuwar ka iya mutuwa ba a kan maɗiga ake yi ba ana yi ne a ainihin inda suke kira kamhaduwa. a daidai sama da ainihin madiga akwai wani tudu a wannan wuri nan ne ake nufi da tsakiyar kai din na fata an gane a nan ne aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kaho ana sai masana suka ce yin kaho a wannan wurin ga ma'anar shi ga wanda yake fama da wani ciwo daga cikin cututtukan da suka shafi tun daga abin da ya shafi kai har zuwa sama ina aka tsaf tun daga ainihin wato saman wuya ba daga dokin wuya ba daga saman wuya daidai inda kai yake to daga nan duk wata cuta da ta faru a ce misali haka siddar sai wani kumburi ya fito maka a daidai inda dasashinka yake sai ya yi tudu aka rasa yadda za a yi an tabbatar da cewa jini ya kwanta a wurin to jini kuma in ya kwanta wa mutum ya lalace a cikin jiki yana iya kashe shi za ka zo ka ji a cikin hadisin ba da jima'a ba to ta wace hanya za a bi a janye wannan jini shine za a iya janye shi ta ka ina fata an gane saboda galibin duk inda ya kusanci wannan wuri wuri ne mai laushi to zai zama ainihin akwai wani hadarin dangane da ka aje a tsogalo kuma wata cutar a karkashin wannan malamai suka ce cutar da ta faru a duk yankin da ya shafi kai din nan ana iya janye wannan jini ta hanyar ka da aka ce to kai ta iya yiwa ka ce a abu ya faru a daidai mukamuki amma kuma za a janye shi ta ka i e. wannan yana daga cikin wani ikon Allah game da sirrin kaho a lokacin da aka samu ƙwararren wanzami ya zo zai yi ƙahon idan ya ainihin san yadda ya kafa ƙahon a bisa irin baiwar da allah maɗaukakin sarki ya musu ya san irin yadda ya fitar da waɗannan tsaga da sauransu ya jawo wannan jini ya tabbatar da ya gama tsotsoshi. a lokacin yana tsotsowa mataccen jini ne kawai yake ratsowa daga duk inda yake a makusancin wannan wuri don haka mai yiwa kana fama da wani ciwon kunne ko kuma baka ji sosai tsawon lokaci an rasa mai maganin shi ana yi maka wannan kaho sai ka ji tangaran mai yiwa an samu wata umbuba ne an samu wani pipe wanda ya fara dodewa saboda wani matacce ko kuma kwantaccen jini a lokacin da aka kafa wannan kaho, ana zuƙowa duk inda wani jini yake matacce a wannan nahiya ta kanka gaba ɗaya zai biyo wannan zuƙa ya fito sai abu sai a kwashe shi a zubar bayan kwana biyu sai ka ji ka sarai ka ji ga wanda yake da cuta kenan ga wanda yake da matsalar fahimtar karatu ko riƙe hadda ita ma malamai suka ce a wannan wuri ya dace in an tabbatar cewa a zahiri yana da wata tangarɗa ne tattare da shi ta iya yiwa akwai wani mataccen jini ko wata yana wadda ta je ta kewaye inda Allah maɗaukakin sarki ke taskance mishi hadda ko kuma fahimta don haka a lokacin da aka yi kaho a wannan wuri aka zuke duk wani mataccen jini da duk wata dauɗa da ke wurin sai zama shi kenan kwakwalwar shi ta zama sarai sai zama yana iya rika karatu ko kuma yana iya rike hadda ko fahimta ko makamantan haka jama'a mun fahimci wannan da kyau wannan ne mana fassara ne dangane da cewa annabi ya yi kaho a tsakiyar kanshi ka ji ma'anar yin kaho a tsakiyar kai in ma ya zama akwai larura in ma ya zama a ana neman ne a washe a yi garan bawul a yi sabis na wannan wurin duk ya zo a cikin sunna ba wai sai lallai da larura ba a akwai kaho wanda za ka yi shi ne na ka tabbatar da cewa ka yi sabisin jikinka ka binciki jikinka ka yi garan bawul cewa ba wani abu a cikinka don haka za a zo ka ci irin ranakun da in za a yi kahon su ya kamata ainihin a sinta daga ciki sai a yi ina fatan jama'a sun gani. ka je ka samu littafin at-tibb nabawi wallafar al-imam islam abu abdullah muhammad shamsuddin ibn qayyim al-jawziya zaka ga bayanin wuraren da annabi ya kaho kaf sannan kuma zai fayyace maka me ake nufi da annabi yayi kaho a kafa yayi kaho a daidai dokin wuya yayi kaho a tsakiyar kai duk zai fayyace maka waɗannan bayanai kaɗan daga cikin su ne na tsukuro maka sannan wannan hadisi da muka karanta na ainihin wannan sahabi abdullahi dan buhaina ya nuna mana cewa annabi yayi yi kaho a lokacin aikin hajji kenan ashe a lokacin aikin hajji ko umra ashe lallai in ta kama ko bukata ta kama babu laifin an yi maka kaho jama'a kun fahimci wannan bayan nan sai kuma al Ibn ibnu maja sai sake cewa haddasana ali ibn abil khasib قال حدثنا an عن جرير بن حازم an قتادة an أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يا تبين أينهم واتو كهو صلى الله عليه وآله وسلم أينهم واتو الأخدعين a gefen kundukukan shi guda biyu da kuma ainihin allon kafaɗa shi wato abinda ake nufi da gefen kundukuki shine daidai inda muƙamuƙi suke annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin ƙaho daidai nan haka kuma na dama da na hagu daidai inda ƙasan muƙamuƙi yake Allah ya sa ka fahimci Hausa daidai inda ƙasan muƙamuƙi ka ce tsakanin shi da wuya annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin nan sannan ya taɓa yi daidai da allon kafaɗa shine daidai inda tsakiyar baya take to daga can sama inda aka samu mararraba tsakanin wuya da kuma kafaɗu na dama da hagu wannan hadisi al-imamu abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 3860 daidai kuma hadisi ne ainihin sahihi har wa yau al-imamu ibnu majah ya sake cewa haddathana muhammad ibn tarif haddathana waki'un an al-a'mash an abi sufyana an jabir anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama saqata an farasihi ala jiz'in fanfakkat qadamuhu wata rana manzon Allah ya taba fadowa akan doki sai kafar shi ta kumbura kala waki'un waki'u yace ya'ani annan an sallallahu alaihi wa alihi sallama wato abinda ake nufi da wannan magana ita ce cewa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ihtajama alaiha min was'in sai yayi kaho a wannan wuri saboda kumburi saboda tasawa da tai kenan yanzu duk inda ka kurje ko wani abu ya faru jini ya taru a wurin wannan taruwar jinin kar a bar jinin har ya bushe ko kuma ya wargaje da kanshi yana daga cikin illar da mutane ba su sani ba bature zai baka magani ne a ce a je a sha magani sai ya wargaje in ya wargaje din nan ba zai fice daga jikinka gaba daya ba zai tafi ya samu wasu wurare kuma sai ya makalkale shi yana daga cikin disadvantages na magungunan bature kuma ma'ana maganin bature akwai alherai mai yawa a ciki to amma shi ma kuma yana tattare da nashi matsalolin inda yake galibin magungunan bature kwantar da cuta ike to a musulunci kuma ana son warkar da ita ne saboda a cikin hadisi annabi ya ce ma anzalallahu min da'in illa anzala lahu dawa ba wata cuta da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani fatadawu ibadallah don haka ya ku bayan Allah ku yi magani to kaga kenan tunda dai Allah ya saukar da cuta ya saukar da magani kuma annabi ya ce ku yi magani to lallai musulunci ya zo da maganin kowace cuta ka je ka samu jeren giyar kasusuwan da suna nan ina fassarar littafin a bibbin na bawidin the prophetic medicine za ka ga ainihin wato za ka ji za ka fahimci waɗannan abubuwan daga abubuwan da muke karantawa duk wata cuta sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya bayyana maganinta ko kuma sinadarin da za a haɗa a yi magani da ita kenan yanzu wuri ya kumbura galibi in ka je asibiti za su ce bari a yi maka allura galibi za su ce to shi kenan ga wannan magani ka sha galibi za a ce to shi kenan mai ɗori sai ce bari a ɗora wannan wuri bari a gyaran targaɗe bari a sa bandeji bari a sa karan ɗori amma a musulunci fa sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai marmaza sai kaho a wurin saboda kumburin wurin yana nuna mutuwar jinin wurin, to abin da yake alheri shine kawai tunda jinin ya mutu to a janye shi a zubar da shi ko an fahimta jama'a ba ka ganin kanikawa abin da suke fada maka kana da babur ko mota ko wani janareta sai suke maka kakkarin ka topping injin oil ya yi kasa kasa kakka kara sabo ba ka ga kanikawan rediyo sai suke maka kakka haɗa tsohon batiri da sabo duk lokacin da ka sha magani wannan jini zai biya wargaje ne a cikin jini mai lafiya me kake tunani zai haifar wa da jini mai lafiya zai illanta shi zai rage mishi karfi za ka samu matsaloli a cikinka shi yasa in ka zo muka gama karatun waɗannan al'amura insha Allah ka ji shawarwari da suka zo daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa sallam idan ka je ka samu wanzami akai maka kaho bayan kwana biyu sai ka ji ka kana neman ka yi tsalle daga kan wani tudu dan zaka ji lafiya kamar te maka yawa da ku haka fara saduda ka fara buɗe kafa kana tafiya kamar mai naƙuda cewa ka tsufa saboda mai jikin ya maka daɗi baka samu shawara ba ne daga fiyayyen halitta sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama saboda haka insha Allah ta'ala duk inda aka samu kumburi to ana shar'anta maka ana sunnanta maka cewa sai a samar da kaho a wannan wuri sai kahon ya janye wannan mataccen jini wannan hadisin ma Abu Dauda ya fitar da shi a lamba ta shida da biyu daidai bayan nan sai al-Imam Ibn Majah ya ce babun fi ayyil ayyami yuhtajam waɗanne ranaku ya kamata a yi ƙaho mun aka ce ranaku nan ranakun mako litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi haka kuma nawa ga wata misali sha biyar sha uku sha hudu sha kaza duka shari'ar musulunci sai da ta kawo don kasancewa wannan al'amarin ƙaho wahayi ne to da wahayi ne ku an ce a yi to dole a faɗi sanda yadda inda wanda ya kamata ya yi wannan ba inda kake samun wannan sai a cikin alkur'ani da sunna wadda tiyayyen halitta annab muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo mana da su laqad manna allahu ala almu'minina iz ba'atha safihim rasulan min anfusihim haka allah yace allah yayi wa mu'minai baiwa allah ya so mu'minai da alheri da ya aiko da manzo daga cikin su yatlu alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyin shi wa yuzakkihim yana tsarkake su haka baiwa ce rahma ce da Allah maɗaukakin sarki ya nufi kai ka zama musulmi Ke sa a cikin musulmin kar ka sake ka tsaya cikin yan bid'a waɗanda ba sa aiki da Qur'ani da Sunna ka yi ƙoƙari a cikin musulmin ka tsaya cikin waɗanda suke aiki da ƙur'ani da sunna waɗanda suke da sakakkiyar mara wani bai matse su cewa sai dai su bi wane da wane da wane ba abi manzan Allah kai tsaye domin babu abin da zai gyara wannan al'umma ta mu ta yau sai abin da ya gyara al'ummar da ta gabata al'ummar da ta gabata ƙur'ani da hadisi ya gyara su haka a yau ba abin da zai mana alheri ba abin da zai kyautata ya inganta rayuwar mu, sai mun ɗauko ayoyin alkur'ani kai tsaye sai mun ɗauko hadisan manzan Allah kai tsaye muna karanta su muna cire hukunce-hukunce wanda di ya ce ba za a iya ɗauka aya alkur'ani ko hadisai a karanta a fahimci shari'a ba ya ɓata domin da yaya Allah ya shiryar da sahabbai suka zama ula'ika hum khairul bariyati da sauraron alkur'ani da sunna kai tsaye me yasa a yanzu za a ce ba za a karanta mutane alkur'ani da sunna ba saboda haka jama'a kun ji al'imamu ibnu maja yake cewa wannan babi a cikin shi zai karantar da mu ranakun da ake yin ƙaho sai ce حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن زكريا بن ميسرة عن النحاس بن قهم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أنس بن مالك يتي منزون الله يأتي man aradal hijamata wanda dukke nufin zai yi kaho falyata harra sab'ata ashara to ya tsaya sai sha bakwai ga wata yayi sha bakwai ga wata ba na turawa ba ba watan julai ko agusta ba allah bai san da wannan ba sha bakwai ga wata na watannin musulunci waɗanda su ne al-muharram safar rabi'in al-awwal sabi'in sani haka ka tafi jumadal ula jumadal akhira sannan ka tafi rajab ka tafi ainihin sha'aban ka tafi ramadan shawwal zulqa'ida zulhijja inna iddata shuhuri inda Allah isna isna ashara shahran fi kitabillah haka Allah madaukakin sarki yace watanni a wurin Allah sune waɗannan watanni guda goma sha biyu saboda haka waɗannan watanni goma sha biyu da ake magana da su ne mata suke lissafin haila da su ne ake biyan albashi da su ne ake yin lissafin zakka da su ne ake waɗannan lissafe-lissafe jama'a saboda haka musulmi ku kiyaye ku dawo cikin taitayinku waɗannan watanni ku raya su to amma yanzu abin takaici galibi yara sun san january february march april mai june kaza ka duk sun san waɗannan amma galibi in ka zo kana magana waɗannan galibi za ka ga ba su san su ba wannan yana daga cikin sharri da ya samu musulmi a cikin babin alwala walbara ma'ana wannan yana daga abin da musulmi suna da nasu aka zo aka ɗauke musu aka zo aka kawo musu wani kuma suka koma suka anshe shi har suna ganin cewa daidai ne daga cikin mata yau akwai waɗanda na ji suna lissafin haila da ainihin januwari da disamba da sauransu kuskure ne ya ke baiwar allah ba a lissafin haila haka daga cikin alhazan birni na ji waɗanda suke fitar da zakka da disamba da januwari da sauransu alhaji ka tafka kuskure ba a yin haka an fahimta jama'a don haka annabi abin da yake cewa cikin wannan hadisi wanda duk zai yi kaho ya bari sai sha bakwai ga wata ta yi na kowane wata daga cikin watannin musulunci au tis'ata ashara ko kuma sha tara ga wata au ihda wa ishirina ko kuma ashirin da ɗaya waɗannan su ne kwanakin da manzon Allah ya faɗi wannan auɗin ta zaɓi ce ba ta shakka ba ce in ka so ka bari sha bakwai in ka so ka bari sha tara ga wata in ka so ka bari ashirin da ɗaya ga wata wala ya tabayyar bi ahadikum dam manzon Allah yace kar ɗayanku ya bar jini ya taru mashi fayaqtulahu sai ya kashe shi kun ji jawabin da ne muku dazu idan jini ya taru a jikin matacce sai ya kashe ka so da dama mutane suna fama da wannan kuma wannan technology wannan kimiyya da fasahar jama'a wadda musulunci yake da ita yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu sai kwanan nan ne turawa suka gano ta sannan suka yadda da ita yanzu daga cikin asibitoci a kasashen jamus da kasashen ingila da kasashen indiya da dubai da sauransu wallahi wasu da kuke ji an ce yalla baiwa ne ya tafi asibiti ko wallahi kaho ne kawai ya je suka yi mishi wallahi kuwa ni shaida ne akan haka ne ba wai ina shakka ko ina kintace ba za a ce gashi nan eh, baya iya miƙewa kaza baka bayan yaje inda sai su kwantar da shi sai ya huta tukuna hankalin shi ya dawo jikin shi sai su samu sai zo sai su kafa mishi to da yake a na'ura suke yi zai ga an turo wata na'ura computerized an zo an kafa ta ta zo ta dira a gadon bayan shi haka sai ɗauka aiki ake mishi ƙaho ake maka wanzamin anguwa kuma da ya maka an sauran kuɗi a raba bayan Allah su samu na buɗe baki da sahur ka samu lada ina fata an gane shi yasa ba karamar asara ce musulmi suke in suka yi watsi da hadisan manzon Allah ba yana daga cikin abin da ya haifar wa da musulmi ci baya shine watsi da alkur'ani da sunna da tunanin cewa wai yanzu akwai zamani akwai kaza ai shi Allah ya aiko da annabi ne don ya rufe dukkanin zamani har duniya ta tashi saboda haka har yanzu har gobe har duniya ta tashi manzan Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi hadisan shi gaskiya ne ba sa expiring zamani baya kaiwa a ce shi kenan sun kare aiki Abin da ake bukata ku tashi ku yi bincike ku san su ku gano su za ku ga cewa akwai alkhairai masu dimbin yawa don haka jama'a kun قال حدثنا سويد بن سعيد حدثنا عثمان بن مطر عن الحسن بن عبي جعفر عن محمد بن جحادة عن نافع عن ابن عمر قال يا نافع نافع يتي مالمينا عبد الله بن عمر وترن يكراني يتي كي نافع زونا قد تبيغ بي الدم جني يا تارمني bani jin kazar-kazar a jikina duk kasala nake ji galibi waɗannan larurorin su ne bahaushe yake cewa majina an fahimta jama'a eh na'am majina tana da nata amma majina ba ita ce take irin wannan taron ba shi yasa sai a baka maganin majina sai ka ji an ce ya kashe ka galibi za ka sha ne sai ta tafi tana sai maganin ya tafi yana kankaro wani farfari da ke cikin hanjinka sai fasa maka hanji sai a ce ai ya sha maganin majina bai sha makarin shi ba don haka ya mutu audu makarfi mawakin nan mai mawakin yan barayi ne ko wane yan tata abin da ya sha kenan ya mutu kusan shekaru ashirin da wani abu ko talatin da suka gabata ko an fahimta jama'a galibi sai ka ji kasala da ɗaurewar jiki kana fama da mataccen jini ne a jikinka kaho ya kamata ka bukata karka je su jabga maka wani maganin majina gashi nan suna ta ainihin saiwa a kofar doka a sabon gari suna bi masallatai suna cewa maganin majina ku bibi wannan karatun na na littafin adibbin nabawi wata ran zan zo in yi muku magana dangane da majina a cikin jikin dan adam majina tana ɗaya daga cikin sinadaran da jiki yake bukata kwarai da gaske ita majina idan ta mutu da kanta take ribewa take fita ba ta bukatar sai an sha mata wani magani kar su yaudare ka duk wannan yana cikin karatun littafin abibbin nabawi wanda zamu zo mu karanta insha Allah muna son ne kowa ya gane cewa manzan Allah fa da muka rike mu fa bamu kama kafar wala ba kuma bayan manzan Allah ba mu bukatar kowa manzan Allah ya ishe mu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam don haka ya ce kai na fi uje kakas ainihin wato katta bayyana biyar dam jini ya taron mini falta misli hajjaman ka je ka samo mini wanzami kun ji ko sai ce wa ja'alhu rafiqan amma fa ya zama matashi kai ya zama tsoho in istata'ata iya gwargwadon ikon ka kakka sake a samo tsoho matashi wala ja'alhu shaykhan kabira kai ya zama tsoho tukub wala sabiyan saghiran kai ya zama yaro cakal فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبو دناجي من زن الله يقول هنا تشوى الحجامة على الريك أمثل kaho in za a yi shi tun ba a yi karin kumallo ba shi ya dace kun ji karatun manzon Allah in za a yi kahon kai ya zama an ci abinci a yi shi da safe lokacin mutum bai karya ba shine yace alar rike amsal lokacin da ba a karya ba shine lokacin da ya dace a yi kaho wa fihi shifa'un wa baraka manzon Allah yace in aka yi shi haka to za a samu waraka kuma za a samu albarka za a samu fatahi kenan wa tazidu fil aqal yin kaho a irin wannan lokacin yana ƙara kaifin hankali da basira wa fil hifz yana ƙara kaifin hadda fahtajimu ala barakatillah manzon Allah yace duk sanda za ku yi kaho ku yi da sunan Allah da nufin neman albarka Allah kaga kenan ba za ka samu wanzami dan bid'a ba kuma aikin aiki ne fa ahli sunna is a great challenge to you babban kalubale ne kuna so za ku bi sunna sai kun samu wanzamai sai kun samu masu ɗori sai an wasu wanzaman suna shirka wasu masu ɗorin suna tsafi ba ma bukatar wanda yake shirka ko kaɗan a rayuwarmu dole ne ku je ku samu a cikin ku suwane ne suka iya kaho? su zo su yi training waɗanda ba su iya ba a cikin ku suwane ne suka iya ɗori suwaye suka iya kamun kakarkari da targaɗe da abubuwa makamantan haka saboda a samar da complete islamization of sciences ilmomi ya zama an musuluntar da su wanzami ne ya zo zai kafa maka kaho sai ce bismillah wa ala barakatillah amma ya je kafa maka ya ce kwafa uba Allah haɗa ka da ɗan al'ada maganin ka kenan ɗan al'ada ne kwafa uba zai ce ce kai fata kana da tauri na fata an gane ka ahadi da ɗan bid'a ɗan al'ada manzon Allah da ya ce wa ya fahtajimu ala barakatillah idan za ku yi kaho ku yi da sunan Allah da neman albarka Allah yawmal khamisi rana alhamis kun ji ranakun mako bayan kun ji na wata ko na wata sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya na mako kuma alhamis wahtajimu wajtanibul hijamata yawmal arbi'a wal juma'a was sabti wa yawmal ahadi taharriyan manzon Allah ya ce duk yadda za ku yi ku guji yin kaho a ranar laraba da juma'a da asabar da lahadi ranakun laraba juma'a asabar lahadi annabi ya ce duk yadda za ku ku guji yin kaho waɗannan ranaku ta harriyar iya iyawarka kakka sake kai kaho waɗannan ranakun wahtajimu yawmal lifinai. in za ku yi kaho ku yi ranar litinin wasu lasa da ranar talata kaga cikin kwanaki bakwai abinda aka ce maka ranar litinin talata alhamis su ake yin kaho ranakun da ba a yi fasu ne laraba juma'a asabar lahadi kai in ba wahayi ba ina za a gano wannan karatun akwai wani malami duk ijtihadin shi da zai iya gano wannan sirrin amma annabi zai zo ya ƙara fayyace maka in ka ji zai nuna maka cewa ba ka ki gani ba shi dai ka ji ya faɗa maka ba kyau a yi kaho ranar laraba juma'a asabar da lahadi ƙaho sai dai litinin talata da alhamis to ya za a yi a haɗa waɗancan kwanaki na wata da waɗannan su ne ran da ka duba yau sha bakwai ga wata sai kaga ta yi daidai da laraba to tsallake ta yau ashirin da ɗaya ga wata sai kaga ta yi daidai da asabar tsallake ta sai an samu sha bakwai ga wata ta yi daidai da ranar alhamis ko ta yi daidai da ranar litinin ko talata sha tara ga wata sai ta yi daidai da ranar alhamis ko litinin ko talata ashirin da ɗaya ga wata sai ta yi daidai da ranar litinin ko ainihin talata ko alhamis kaga kwanaki uku na mako aka halatta ko kwanaki uku na wata aka halatta look how islam is accurate look at the level of accuracy in the religion of allah ka dubi yadda musulunci yake da abubuwa keke da keke this is islam this is why islam is my choice ka zaɓi musulunci wallahi shine abin yi ka daina bari suna buga kanka rabu da su manzan Allah ya wadatar da mu wallahi duk wani shaidani da zai kawo allurar rigakafi su gama shedancinsu kaf da su da malaman gwamnati wallahi ƙarya kuke makiyan Allah manzan Allah ya ba mu rigakafin da ba mu bukatar naku abinda muke so ku kawo mana masara ku kawo mana saman bita ku kawo mana doya a kawo mana dawa abinci ya wadata ku bar mu mu karanta waɗannan nasoshin ba wanda wata ciwon shan inna zai kama shi ƙaryar banza macuta kar wanda yadda aka yi mishi wata rigakafi duk waɗannan miyagun 'yan boko da suka je suka haɗa kai da wannan ɗan gidan abubakar gumi wallahi duk makiya Allah ne karya suke shi ma karya ike likitancin shi likitancin karya ne wallahi wallahi likitancin shi likitancin ƙarya ne kar wani shedani jama'a ya je ya hada kai ko da Abubakar Gumi ya hada kai ba za mu yadda ba yo Abubakar Gumi bin shi muke mu manzon Allah muke bi ko Abubakar Gumi ne zame zamu zame mishi ba wani mutum da muka aje duk duniya da lahira sai manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba wani rigakafi da ya wuce waɗannan karatuttukan Dillar rurar da ake fargaba a kanta ku zo mu buɗe muku in yan arabiya ne mu nuna muku littafin at-tibbun nabawi na ibn al-qayyim at-tibbun nabawi na al-imam as-suyuti at-tibbun nabawi na ibn ainihin az-zahabi at-tibbun nabawi na al-imam abu nu'aym at-tibbun nabawi cikin sahih al-bukhari da muslim da tirmidhi da abu dauda da nasa'i da ibn majah da muwatta da musnad al-imam ahmad duk abin da ake bukata akwai a waɗannan so kan wani ya firgita mu ina fata an gane Sau da haka jama'a muna nan kai kuma in dan boko ne ka zo a baka fassara the prophetic medicine ka je ka karanta kai nazari kaga cewa zaka bukaci wannan hayaniyar sannan duk wanda yake saurare na ya je ya buga www.thinktwice.com thinktwice.com think p h E I-N-K-T-W-I-C-E dot C-O-M www.thinktwice.com ka je ka duba za ka ga turawa ne daga america suke runa hadari da sharrin allurar rigakafi me shafe ka kai sarkin gargajiya kanka na kudundini kana fahimtar me ake cewa ne ina ruwanku da za ku shiga wannan harkar ku bar mu harka ce ta mu ta 'yan zamani da muka karatun arabiya muka karatun boko karan bana maganin zoman bana amma kai kawai saboda sun zo sun kawo maka dubu ɗari shi kenan don haka jama'a musulmi kada wanda ya yadda aka yi waɗanshi allurar rigakafi kar su zo su ce maka wai malanta ba maganan malanta ba ce this website is downloaded from the United States of America under the United States government, Federal Ministry of Health, ma'aikatan lafiya ta America su ne har suka buga shafi guda suna bayyana irin ɗimbin jarirai da suka samu ainihin larura da mutuwa saboda an yi musu allurar shan inna da yake dokar su ta nuna cewa dole a samar da freedom of information a samar da bayanai ya yalwata ga kowa sannan suka ce babu wata doka wadda ta ce dole a tirsasa ɗanka a yi mishi allurar rigakafi mu za a yaudara da makaranta abubakar gumi ko abubakar gumi ne ya dawo duniya ya zo yana tafsiri wani shaidani ya zo ya tsaya a kan shi zai makale da darajar da Allah ya bashi mu ba abubakar gumi muke bi ba mu ba yan ɗariƙa ba ne abubakar gumin ya kawo dalili mu in bai kawo dalili ba mai watsi da magana shi balle wani shaidani ya zo ya tsaya a cikin laimashi saboda haka jama'a musulmi duk wannan shigantaka da su dr ahmad suke yi allah maɗaukakin sarki zai maganin su ba su da dalili a kai duk wanda ya maka magana kar ya ce maka ku malamai a'a ka ce mishi ɗauko laptop ɗinka buga mana www.thinktwice.com ka tsaya ku karanta bayan awa ɗin kun gama nazari ka ce mai kake da shi da za ce daga amerika ɗin ne su da kansu ne suka sa da lambobin wayansu da email address har ma suna cewa in kana son su rinka tipin naka su rinka rubuto maka jawabai sababbin bincike da suka yi dangane da hadarin allurar rigakafi ainihin bayan mun yi wannan program ɗin duk hankalinsu ya tashi bature aka sa har ya taho daga ingila ya taho har ya doro Legas sai ji cewa ai an ce duk wanda yake bukatar ya zo wurin mu kofa a buɗe take amma ba ganawa sun yi sun yi a gana muka ce a'a a zo mu kafa kyamara ku yi mana jawabai mu yi muku jawabai in abin da muke akai kuskure ne a shirye muke da mu bayyana a jama'a mun yi kuskure kuma ga gaskiya in ba kuskure ba ne ku kuma ku ce wa jama'a kun gane hadarin allurar da kuke yi an bi ta hanyar mai girmawa ne mai martabawa ne mai alfarmawa ne duk wanda ba a zo sai a ce wai a wai so ake wai in ba da minti biyar a shiga da ni ofis ni kadai kawai sai in ce a'a mugun abu ne a zo a cikin jama'a let it be behind the camera to be recorded and documented a ɗauka mana aje a yada abinda albani ya faɗi gashi ya dawo an ƙure shi cewa bayi da hujja me kuke jin tsoro i am not a medical personal ban karanta harkar likita ba amma wannan hadarin su amerikawan da su da kansu suka faɗi mu da shi muka dogara so ba muna cewa ba ne ga wasu ayoyi ga wasu hadisai a'a abin da muke cewa su turawan da kansu daga ma'aikatar lafiya ta gwamnatin tarayya Amerika, su da kansu ne suka kulla wannan suka ce to amma allurar rigakafin nan ga bayanai ga side effect ga haɗurra wanda ya ga yana so to kuma ga irin fa'idojinta amma dai su ga iya binciken da aka gano na haɗurran da suke samuwa ga lissafin dubunnan sunayen yara ga wasiku na iyaye waɗanda suka rubuto suna kukan cewa bayan kwana biyu bayan uku bayan sati guda da yi wa yata ta shanye wane da wane ya mutu an ji an bincika an gane cewa allurar da kuka mishi ce a american aka turo wannan website din thinktwice.com su da kansu akan wannan website din suka tabbatar da cewa da da biri suke haɗawa suke yin waɗannan abubuwan ko da biri su da kansu suka faɗi za ku yi mana wayau ne ku 'yan boko ne mu 'yan boko ne ba sauran ku sake samun ba gidajen malami ku zo kuna faɗin wani chloroquine c times ƙarya kuke mu zo sai mu warware ta anan duk gaba daya wallahi ba za ku sake kaɗa hankalin wani ku cuce shi ba an ba ku kwangila sai bayan lokaci sai ku dawo sai ku ce amma kun yi nadama abin da kuka yi abinda suke kenan lokacin da yake minista lokacin da yake kwamishina lokacin da yake medical director sun yi amfani da shi sun cutar da al'umma sai bayan ya sauka sai ga abin da ya saba samu dubu ɗari biyar duk wata yanzu sun yi watsi da shi sai kuma wai sai rike carbi sai da wurin ku ya je a bashi wazifa sai dawo ya ce yahuda wannan wallahi tallahi mu mun san sirrin abin nan shekaran mu sha bakwai muna aiki abin nan da ana gwagwarmaya da kai kana samun kuɗi baka san akwai yahuda ba sau da haka jama'an musulmi in dai allurar rigakafi ce ba ma bukatar ta ko miskala zarrace sannan makarantar mu ta darul hadith a shirye muke har abada wanda duk ya ji waɗannan kasusuwa ka taho ka zo mu kafa kamera ka zo mu tara jama'a ka gaya mana what are your recent findings menene bayan maganganunmu mu kaje ka gano in ka gano mun yi ƙarya in ka gano mun yi kuskure taho da dalilanka ka zo mu zauna amma magana ka je ka fake jikin wani sarkin gargajiya yana nuna karatun likitancin ka karatun likitancin banza ne ka zama tomar haki you are out of line ka zo yan boko versus yan boko what are your reasons scientific findings ne menene amma duk wanda zai taho ya bincika wannan website din ya zo ya ba mu amsoshin waɗannan abubuwan da amerikawa suka faɗi da kansu su suka faɗi da kansu su suka faɗi ba daga wata ƙasa ba ne daga amerika ne ga lambobin wayansu ga email address su ce duk abin da kake shakka ka buga musu yanzu yanzu nan za su baka amsa awa 24 akan intanet saboda haka jama'a kun ji abin da manzon Allah mu ya koyar da mu matsala ta yi matsala ya ce ga abin da a yi ga zuma manzon Allah ya bayar magani ce sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam recent finding in the medical sciences has indicated that honey is the most powerful antibiotic ever in the history of humanity binciken ya gano cewa zuma ita ce mafi girman magani da sinadarin da ke ɗauke da garkuwar fada da duk wata cuta to ka dubi zuma ta dace a ba jaririn da aka haifa yau ba mai yawa ba zuma ta dace dattijo ya sha zuma mutumin da yake fama da kansa aje a wanke kansa din aje ana zuba zuma bayan kwana biyu za ku ga kansa ta mutu zuma wane yana fama da kirci wane yana fama da ciwon fata wane yana fama da kaza zuma wannan daga Allah ne daga manzan shi sallallahu alaihi wa sallama nagari ne ya zauna sai dan banza ya miƙe shine musulmi ne daga baya sai suka watsar da qur'ani da hadisi sai suka koma suna kame-kame wurin shehunai da hujjufai da shugabannin kungiyoyi da sauransu shi yasa aka zama lost amma in dai za a dawo kan hanyar da manzon Allah ya bar mu a kai, wallahi babu wani wanda zai sake shiga bala'in rayuwa manzon Allah ya zo mana da komai ya ce mana babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar da maganin ya ce dawo ibadallah ya ku bayan Allah ku nemi maganin da Allah ya saukar manzo Allah ya ce ku rinka shan nonon saniya ya ce saboda saniya tana cin kowane irin ice kaji ilimin manzan Allah ke kaji karatun manzan Allah ke nonon saniya ba dumari wanda fulani suka zuba kuka ba a nonon saniya madarar saniya nono karinka sha karinka cin man shanu ɗanyen shi za ka yi lafiya ka je a auna ka su je su saka ka cikin kwamfuta ita da kanta za ta ce lafiya ka kalau sai mata ce lafiya plus mana lafiya ta maka yawa kwarai da gaske su daina yaudara ku jama'a su daina yaudara ku kai ta kimsa muku abubuwa kawai kana ci baka sani ba kana abin nan sai bayan lokaci a ce ai wallahi tallahi kai ya dade kai hakuri mun baka maganin ma har ya wuce ka'ida yanzu kuma za a zo a fara maganin cutar da maganin ya haifar maka sai kwanan da ita da wannan abin yana nan akan intanet eh akan intanet ne wannan yake bill gates wannan shugaban kamfanin microsoft na computer suka yi shawara da yan uwan shi yahuda wacce hanya za a bi a rage yawan al'umma shine aka yi shawara ba wata hanya da ta wuce hanyar allurar rigakafi kuma da najeriya da pakistan za a fara ya zo hannun kano ba da daɗewa ba lokacin da muka yi waɗannan laccocin ka je ka nemi laccocin a makarantar nan ta musu na ana sayarwa mun buɗo shi yasa nan muka zo muka kafa intanet ɗin da an faɗa sai mu buɗo ga hoton bilget ɗin ya zo gashi nan a wannan lokacin kamar yadda na gaya muku bature suka turo sai suka yi mishi waya bayan ya iso Legas da shi ya taho ne don duk wanda ya magana jama'a sai a zuwa same shi ga sunan yan uwanmu ne a Sokoto a Kano da duka sai a zuwa same sai aka kawo miliyan biyu a baka shikenan don Allah akar maka lawa da muke so ya daina wannan magana kawai a ci gaba da karantar da mutane addinin musulunci daji mu za a mu za a addinin musulunci ba a tsorar da mutane game da sharrin yahudawa could that be possible saboda haka ku ji wannan da kyau sai ya samu lambar waya ta sai bugo min nura ringin ya ba shi wayar wakilin bbc bahaushe din nan nan kaduna ai nura ringin ya zo taron mu nan da muka ya ba shi wayar ya bugo mini bai same ni ba sai turo mini text da Allah yana so ya zo ya samu odiyan zani ne akan allurar rigakafi an turo shi ne tun daga London sai na ce mishi is most welcome amma ina gamawa sai na yi mishi clicking www.thinktwice.com ya zo a shirye nake amma ya fara duba wannan wallahi jama'a daga nan Legas din ya koma da kanshi ya faɗa min daga baya ya ce gaskiya ya yi nazarin wannan website din ya ce kuma bai taɓa samun bayanin wannan ba amma yana ganin zai koma ya je su sake tattauna, na ce kofa ta abu da take to kun ji waɗannan su ne turawa balle kai tukari bakin fata zunubin turawa 'yan boko da ya haifar da kai na fata an gane saboda haka jama'a musulmi kun ji mu abin da manzon Allah ya ce nan muka tsaya eh sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce wahtajimu yawmal ithnaini was thulatha idan za ku yi kaho ku yi ranar litinin da talata bayan mun ji cewa za a iya hada da alhamis fa innahu al-yawmu alladhi afa Allahu fihi ayyuba min al-bala' ranar litinin da talata sune ne ranakun da Allah ya yaye wa annabi ayyuba bala'i annabi ayyuba ya yi fama da cuta shekara goma sha bakwai baya iya motsawa Abdana da rabbahu an إذ saniyar shaifanu bin مسني الشيطان بالنصب shekara goma sha bakwai shekan ya rike mishi kafa yana wahalar da shi yana shan azaba sai da Allah ya nufe shi da rahama sai Allah ya ce mishi ya shura kafar shi yana shura kafa shi uzkur bi rijlika hadha mughtasalun baridun wa sharab yana shura kafa shi sai ruwa ya bubbugo sai Allah ya ce ɗibi ka sha ruwan sanyi ne gashi nan yi wanka yana yi sai jiya wa watsake shekara goma sha bakwai yana addu'a na da rabbahu ya ta kiran ubangiji manzan Allah ya ce to wannan bala'in ya same shi ne rana kunnan da ake magana ma'ana ya samu waraka ne a waɗannan ranaku na litinin da ranakun ainihin talata wa barabahu bil bala yawmal arbi'a ranar laraba ne cutar ta kama shi fa innahu to bari ka ci Allah ya sa kana karatun medical laboratory scientist Allah ya sa kana karatun kaza Allah ya sa kana karatun kaza bari ka ji sayyidul mursalina shugaban manzanni gaba daya me yace yace fa innahu la yabdu juzamun kuturta ba ta bayyana wala baras hakanan cutar mele da za ka ga mutum kamar an watsa mai ruwan zafi ko kamar ya kone a jika ba ta bayyana illa yawmal arbi'a sai a ranar ainihin laraba au lailatal arbi'a ko a daren laraba don haka kun ji sirrin da ya sa manzon Allah ya ce a kau da laraba a kau da juma'a a kau da asabar da lahadi kar a yi ƙaho sai dai a yi litinin talata da ranakun alhamis waɗanda suka yi daidai da sha bakwai sha tara ashirin da ɗaya karatun manzan Allah kenan ya ishe mu ba ma bukatar na kowa jama'a kun fahimci wannan malam ibn majah yace haddathana muhammad ibn musaffa الحمصي حدثنا عثمان بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله بن عصمة عن سعيد بن ميمون عن نافع قال قال ابن عمر يا نافع تبيغ بي الدم Abdullahi ɗan Umar sahabi ne ya ce wa almajirin shi Nafi'u kai Nafi'u jini ya taran mini fa'tini bi hajjab je ka zo mini da wanzami waj'alhu shabban amma lallai ya zama saurayi ne wala taj'alhu shaykha kai ya zama tsoho wala sabiyan kai ya zama yaro karami kaga kenan za ka samu ɗan shekara 30 35 da zuwa makamantan haka amma ka aje a samo maka wani da kyar yake ɗaga zabira ma ina fata an gane ya ne maka shi kanshi yana haki to kar a samo irin wannan qala ya ce wa qala min umara da malami na ibn umar ya faɗan wannan magana sai ce sami ito rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallama naji manzon Allah ya kulu yana cewa alhijamatu ala riqi amsal yin kaho a yi shi ba a karya ba shine ya dace wahiya ta tazidu fil aqal yana ƙara kaifin hankali wa tazidu fil hifz sannan yana ƙara ainihin hadda wa tazidu al hafiz hifzan ala ne kai gangaren mai hadda to in kana yin kaho hadda za ta ƙara ƙarfi faman kana muhtajima wanda duk zai yi kaho fa yawmal ya yayi ranar alhamis alasmillah yayi da sunan Allah wajtanibul hijamata yawmal juma'a ku nisanci kaho ranar juma'a wa yawmas sabti da ranar asabar wa yawmal ahadi da ranar lahadi wahtajimu yawmal ithnaini idan za ku yi kaho ku yi ranar litinin wasulafa da ranar talata wajtanibul hijamata yawmal arbi'a ku guji yin kaho a ranar laraba fa innahu al-yawmul ladhi usiba fihi ayyubu bilbala. wannan ranar ce ayyuba ya kamu da bala'in rashin lafiya وما يبدو wala barasun برص إلا في يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء باب وتكترتا da ta bayyana sai ranar laraba ko daren laraba babu wata cuta albaras da ta bayyana sai daren laraba ko ranar laraba jama'a hadisan manzon Allah kenan ga sunan daga littafin ibnu maja na karanto mana ka ji na faɗi lambobin zaka iya zuwa ka samu wannan littafi ka karanta sannan ka ji na faɗa maka littattafan da zaka je ka karanta domin ka samu ƙarin bayani dangane da wannan al'amarin sannan kun ji nasihohin da nai, a samu matasa ku je ku koyi wannan sana'a ta ƙaho ka zo ka kafa shago mutum zai iya zuwa kai mishi kuma ka zama mobile in yana bukata ya bugo maka waya ka je kai mishi ku samu cikin mata ku koya musu matan makaranta ku koya musu a samu wadda za ta rinka zuwa ta ne wa matan musulmi duk waɗannan abubuwa jama'a yana daga cikin hanyoyin da za a bi musulmi su tsayi da kafafuwansu amma muna da ƙur'ani da sunna jama'a mu zama gidadawa muna da alkur'ani da sunna Allah ya ji tausayin mu ya aiko mana da manzon Allah mu zauna cikin jahilci muna bin bid'a ko al'ada wannan ba za ta faru ba Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a za mu ci gaba da karatun ainihin wato tafsiri a inda dama muna tattauna cewa kaho ya halatta ga mai azumi sai dai in akwai hadari na galabaita to bai halatta ai ba Allah madaukakin sarki ya taimaka misalan nan Allah yace summa atimmu siyama ila layl idan kun ɗauki azumi tun daga fitowa alfijir to ku tabbatar da cewa kun cika azumin ku har zuwa dare malam yace amrun yaktabil wujuba min ghairi khilaf wannan umarni ne malamai sun tabbatar da cewa wajibi ne babu azumin moɗa. kun san azumin moɗa? ha kai ta yin azumi amma ba za ka ci komi ba sai dai za ka sha ruwa to shi ne ba wuce yake kira azumin moda to babu azumin moda an fahimta jama'a moda ne kofi yaran zamani ba sa jin hausa moɗa kofi kenan ka wuni da kofi kana ta shan ruwa to ba azumin moda sannan babu azumin rabin yini an fahimta azumi cikakke shine daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana saboda ga qur'ani yana cewa summa atimmu siyama ila ma layl idan kuka ɗauki azumi bayan alfijir to ku tabbatar da cewa sai dare yayi za ku ainihin sharuwa fa sharata ta'ala tamama sawmi hatta yatabayyana al lailu. Allah ya sharɗanta azumi cikakke har sai dare ya bayyana shine lokacin da rana ta faɗi. kama jawwazal akla kamar yadda Allah ya halatta cin abinci hatta ya tabayyana nahar har sai lokacin da alfijir ya fito daga sanda rana ta faɗi kai ta ci kai ta sha kai ta jima'i kai ta harkokinka har sai lokacin da alfijir ya bayyana Allah maɗaukacin sarki ya taimaka malam ya ce attasi'ata ashara wa min tamamin saumi istishabun niyyati duna raf'iha fa in rafa'aha fi ba'd an-nahari wa nawal fitra illa annahu lam ya'kul wa lam yashrab faja'alahu fil mudawwana muftiran wa alayhi al lafiya kalau da rana tsaka sai kawai sai ka warware niyya kace ka fasa azumi aka ce ko baka ci ba ko baka sha ba azumi ya kare don haka bayan sallah sai ka rama kamar kana cikin sallah ne sai kawai sai ka kudurta niyyar ka fasa sallar ko da baka saki hannunka ba ko baka fita daga masallaci ba shikenan sallar ta baci a lokacin da baka dawo cikin daƙiƙa ɗaya ka ce kuma kana son sallar sai kuma ka sako ta haka wannan azumin amma shi kasan babu yadda zaka ka ɗauki niyyar shi a lokaci. ana so a nuna maka abin da ake nufi da niyya to ba niyya ba istishabun niyya niyya din ka ɗauke ta tun daga sanda ka ɗauki azumin har a za ka zaka rike niyyar gam kar a samu wani lokaci ta yi rawa kar a samu lokaci ka fasa an fahimta jama'a ina son ku gane me ake nufi da istishabun niyya ma'ana niyyar za ka rike ta tun daga farkon azumi har zuwa lokacin da almuru zai yi in ko har ka sake kaurara niyya to azumin ka ainihin ya ɓaci wannan magana ainihin ita ce daidai wasu malamai sun yi wasu maganganu saɓanin wannan daga ciki wasu suna cewa ma inna ma yukaffiru man bayyata alfitra fa amma man nawahu min naharin fala yadurruhu wa inna ma yaqdi istihsana wasu malaman suka ce a'a in ya ce ya fasa ya warware niyyar azumin bai ɓaci ba sai dai ya rike bakin shi amma dai dan ya kyautata bayan sallah zai rama duk wannan maganganun gaskiya suna buƙatar a yi waiwayensu abin da yake daidai shine dole ka rike niyya daga farko zuwa ƙarshen azumi idan ka warware niyya to shikenan innamal a'malu bin ce. aikin da kake sai da niyya to an samu kamar awa ɗaya ka warware niyya ko minti ɗaya ko daƙiƙa ɗaya to ibada ta baci al-mufiyatu 20 darasi ko kuma darasin da ya cika na ashirin kauluhu ta'ala ilal laili da Allah maɗaukakin sarki yake cewa summa musu siyama ko ilal laili idza ta bayyana lailu sunnal fituru shar'an idan har dare ya bayyana cewa rana ta faɗi to an sunnanta shan ruwa a shar'ance akala aulam ya akul mutum ya ci abinci ko bai ci abinci ba da zarar rana ta faɗi azumin ka ya ƙare dan haka gwamma ma ka ci abinci kawai qala ibn al-arabi malam abubakar ibn al-arabi yace وقد سئل الإمام أبو Shirazi, الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثا annahu la يفطر ala حار ولا بارد haka tambayi malam abu ishaq shirazi haka ce ala gafarta malam mutum ne ya rantsuwar yewa matar shi saki uku cewa ba zai ci ba sai mai zafi ko la yuftiru ala harin wala baridin yace shi ba zai bude baki kuji da zai bude baki da abu mai zafi ba ba zai da mai sanyi ba wannan jangon ɗin ina ai kai abinda za ka ce duk duniya dai duk abinda zai ci ko dai mai zafi ne to mai sai ya ce kuma in har ya sake ya ci mai zafi ko mai sanyi to matar shi sake uku in aka zo wurinka a matsayinka na malami ya za ka yi kawarar wannan fatawar to bari ka ji su manyan malamai suna da karatu ba irin ka bane kwakwalwar ka duk an rikita maka ita da allurar rigakafi fa ajaba annahu bi ghurubi shamsi muftirun la shay'a alayhi kun tuna littafin nan taba samu karatun shi alluma na usulul fiqh me littafin ne ake wa tambayar ala gafata malam mutum ne ya ce in har na yi buɗe baki da abu mai zafi ko mai sanyi mata ta saki uku to yanzu akar makallawa ya baya a warware sai ce ku bari rana na faduwa shikenan ya yi buɗe baki hmm? shikenan ya yi buɗe baki ba abu mai zafi ba mai sanyi faduwar rana ya karya azumi shikenan ya yi <laughs> kun ji mafitar ya ce a bashi rana tana faduwa ana so a nuna maka ne da rana ta faɗi azuminka ya ƙare ko ka ci ko baka ci ba azumin ya ƙare to tunda ya ce in ya ci mai zafi ko mai sanyi matar shi ta saku to yanzu kai ne za ka iya samu mishi wanda ba wannan ba ko ruwan rijiya ka ɗibo mai sanyi ne ko yaya ko menene ko dai zama mai zafi ko mai dimi ko mai tafasa ko mai kaza gida ɗaya ko mai sanyi ko dalandalan dalan duk dai inda aka yi to yanzu ala malam ya za a yi a wuce wannan rikici matar ba ta saku ba kuma ya sha ruwa azumin shi ya kare ba tare da ya ci wani abu ba mai zafi ko mai sanyi sai ce a bari rana na faduwa eh, shi kenan ya sha ruwa azumi ya kare kenan aftara kun san abin da ya sa malamin ya kawo wannan ana son a nuna maka ne ba cin abu ne yake ƙara azumin ba faduwar rana ita take ƙara azumi manyan malamai kenan ina fata an gane dama malami ne na usulul fiqh wancan littafin da nace na sanya muku karatun shi yau kusan shekara goma sha kenan allum a fi usulul fiqh littafi ne na ilimin usulul fiqi Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yake cewa wahtajja bi qawlihi sallallahu alaihi wa alihi sallama bari ku yadda malamai suke da wannan fatawa sai almajirai suke ce ala gafarta malam hujja final hujja where is your reference me dalilinka yace ai annabi ne yace idza jaa al-lailu min huna. idan dare ya taho daga nan wa adbaran naharu min hahuna yini kuma ya juya baya faqad aftara sa'im azumi mai azumi ya kare to tunda dai wannan mutum ya ce yana so ne ana so a samu hanyar da azumin shi zai karye bai ci mai zafi bai sha mai zafi ba sai a bari kawai rana ta faɗi rana ta na faɗuwa annabi ya ce azumin shi ya kare shi kenan jama'a kun fahimci wannan وسئل عنها الإمام أبو نصر ابن الصباغ صاحب الشامل فقال لا بد أن يفطر على خار أو بارد وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أولى لأنه مقتضى الكتاب والسنة قرطبي يجي ولن فتورد الإمام أبو إسحاق يتي ديدي saboda ita ce ta dace da alkur'ani da sunna don ƙur'ani da sunna sun nuna me sun ma'atin musu ku cika azumin zuwa dare dare na yi rana na faduwa azumi ya kare da aka duk wata kafara duk wani rantsuwa da kai tawon rai ya ce wal 20 ce mas'ala ta 100 da mas'ala ta 21 fa in zanna an na shamsa kad gharabat li min au gairihi fa aftara sun dhaharat shamsu fa alayhi al fi qawli aksarin ulama mafiyancin malamai sun ce idan mutum ya tsammaci rana ta faɗi. sai ya sha ruwa sai kuma ga rana ta bayyana mafi yawancin malamai suka ce gaskiya azumin shi sai ya sake guda daya wa bukhari amma dai hadisi ya zo cikin bukhari an asma binti abi bakr radiyallahu anhuma qalat asma'u tace afbarna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yawma ghaib zamanin manzon Allah mun taɓa shan ruwa wani yini da yayi lullumi sun mafala ati shamsu sai ga rana ta bullo qila hisham sai aka ce wa hisham wanda yake ruwaito hadisin fa umiru bil qada to an umarce su da sirama ƙala sai ce la da min qada'iha dole mana sirama amma wannan fata yadda ya fata shi ce ra'ayin shi ne hadisi ya ruwaito sai aka ce kana ganin an sa su sirama sai ce a dole mana sirama ka je ka karanta ibn hajar zaka je ce a wannan ra'ayin shi ne fatawar shi ce shi yake ganin dole a rama amma bari ka ji abin da sahabi umar ya faɗi wa qala umar fil muwatta imam malik cikin muwatta ya ruwaito shi kuma daga umar fi haza game da irin wannan matsalar a zamanin umar suka sha ruwa sai ga rana ta fito dau sai umar ya ce al khatb yasir yace matsalar mai sauki ce kowa ya kwantar da hankalin shi wa qadiji ta mun yi kokari ne mu gano rana ta faɗi muka gano ta faɗi muka sha ruwa yuridul qada yana nufin ramuwa babu ramuwa mun riga mun yi kokarin mu maganar ramuwa yace a abu ne mai sauki an ce mana ne in rana ta fadi mu sha ruwa rana ta fadi mun sha ruwa rana ta fito mun ci gaba da azumi sai a ci gaba da azumi yace maganar mai sauki ce warwaya an umar annahu qala a wata riwaya ma karar umar cewa la qada'a alai babu ramuwa akan duk wanda haka ta same shi wa bihi qala al-hasan al basri haka ya fadi laƙaba alaihi kan nasi yace kamar mai mantuwa ne da ci abinci babu ramuwa wa huwa qawlu ishaq al-imam ishaq ɗan rawiya ita ce fatawar shi wannan wa halin zahir da al'imamu ainihin wato mutanen zahiriya su Dawud da su Ibn Hazmin. wa qawlu ta'ala ilan laili. ya ruddu hadal qawl ai da Allah maɗaukakin sarki ma yace ilal laili to yana tura wannan maganar don ba cewa akai in kun ga dare ba to kun ga dare an fahimta to amma daga baya sai bayyana muku ba daren bana me za ku yi sai ku ci gaba da azumi wato ana gina musulmi ne akan menene ya tabbatar ko kuma menene zaton shi ya rinjaya zato ya rinjaya rana ta faɗi a an tabbatar da rana ta faɗi amma kun ga yanzu lokacin da ya zama ana da agogo to shine sai a rinka takawimi an gano cewa lallai ilalla sai karfe bakwai misali shikenan ko da ruwa ya balle tun karfe biyar don kun ga gari ya yi dilim-dilim karfe shida ba za ku ce a sha ruwa ba sai ku ce lokaci bai ba saboda ku yanzu Allah ya taimake ku da abubuwan da za ku iya aunawa ina fata an gane a saniyar tawal ya ce darasi na ashirin da ainihin wato ta biyu fa'in aftara wa huwa shakun fi gurubiha kaffara ma alqaba'i qalahu malik illa an yakuna al alaihi alayhi gurubuha kun ji wata matsala kuma kana shakka yanzu kun ji mun ce dai na ɗaya ba a shan ruwa sai an tabbatar rana ta faɗi ko kuma mafi rinjayen zato rana ta faɗi to amma kai kuma yanzu sai ka zama kana shakka shine ko rana ta faɗi ko bata faɗi ba to ka sha ruwa sai ka sha imam mali ya ce sai ka yi guda 61 sai ka yi kafara kuma sai ka yi ramuwa sai dai in ya zama zaton ka yarin jaye ne akan cewa rana ta faɗi to kun ga wannan kuma ba a kiranta shakka shakka dama shine ɗayan abubuwan guda biyu su daidaito ɗayan abubuwan guda biyu su daidaito a ah, ko rana ta faɗi ko bata faɗi ba baka karkata ba amma sai ka karkata cewa rana bata faɗi ba to ba za ka sha ba sai ka karkata cewa rana ta faɗi sai dai kana dan tunanin me yiwa kamar bata faɗi ba to amma ka fi karkata akan haka Allah madaukakin sarki ya taimaka to haka dai malam ya ci gaba da tattaunawa har ya taho matsala dangane da alwisal yace qauluhu ta'ala ila al da Allah yace ku yi azumi har zuwa dare fihi ma yaqtadi an 'anil wisal wannan bayanin ya nuna kenan an hana azumin sabu zarce me ake nufi da sabu zarce shine a sha ruwa ka ki shan ruwa lokacin sahur yayi ka kiyin sahur ka kwana biyu kana azumi ko kwana uku ko hudu ko fiye da haka an hana ka idhil lailu ghayatu siya saboda dare shine makura azumi wa qalat aisha ita kanta aisha mata annabi haka ta bari wa hadha mawdi'un ikhtulifa fihi sai dai kuma malamai sun yi sabani fa mimman wasala abdullahi ibn zubair wa ibrahim at-taymi wa abul jawza wa abul hasan ad-dinawari wa ghayruhum daga cikin malamai an samu ni sahabi abdullahi dan zubair da ainihin ibrahimu taimi tabi'i ne da abul da abul hassan dinawari da wasunsu suna yin kwana biyu ko kwana uku suna yin azumi kana ibn zubair yuwasilu sab'an shi abu zubairu ya kasance kan yi kwana bakwai ma bai sha ruwa ba bai yi sahur ba fa'iza fara sharibar sam amma idan zai zo zai sha ruwa to sai ya ainihin wato sa a kawo mishi man shanu tukuna ya fara haɗiɗiya sabar hatta ya tuka am'a'ahu ya tsaya har sai wannan man shanu ya buɗe mishi uwa hanji tukuna kwana bakwai sai bari ya sha man shanu tukuna man shanu ya buɗe uwar hanji tukuna kala sai ya ce wa kanat ta ko a haka ne kala eh kala wa kanat a ma'auku. haka ce saboda uwar hanjin shi tana bushewa ne ta ne da juna wa kana abul jauza a ta ayyamin wa sab'a layali shi kuma wannan malami abul jauza shi ma azumin kwana bakwai yake ha wannan ne dry fasting dry fasting za ga kiristoci lokacin da yake makarantar mishan muke sai ga an ɗauko fada da la'asar sai a zo a shanya shi ya suma sai a ce yana dry fasting yunwa ta kada shi kwana uku kwana hudu sai ya dauke wuta gaba daya sai a dan zo sai a shanya shi sai mulmuli, sai a sake komawa babu wannan a cikin addinin musulunci walau qababa an gane ala zira'in rajul shadid la hatamaha to dan karkace abul jauza yana azumin kwana bakwai da yini bakwai yana rara kuwa yunwa na rarake shi ko sai aka ce da zai samu kato mai ƙashi ɗaya ya rike zira'in shi ko da ya karya shi wai don ka fahimci azumin baya raraka shi inda zai rike hannun wani kato mai ƙashi ɗaya sai ɓalla shi amma ƙurtubi sai ya ce wa zahirul ƙur'ani wa sunna ya bilman manha mu dai zahirin ƙur'ani da sunna ya hukunta cewa an hana Tunan muka tsaya abul jauza'i yana yi abuwa ne yana yi su tafi amma dai mu na qur'ani da sunna zamu bi sai ce qala sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah ya ce idza ghabati shamsu min hahuna idan rana ta faɗi nan haka ya nuna yamma waje allailu min hahuna ya sake nuna ainihin yammaci ya dare ya nuna gabas ya ce in dare kuma ya taso daga nan haka faƙad aftarar sa'imu to mai azumi azumin shi ya karye خرجه مسلم min حديث عبد الله بن aufa imam امام ya fitar da wannan daga hadisin abdullah ibn abi aufa me wannan ke nuna mana in dai aka ce an sha ruwa ko to in ka shan ruwa da nufin cewa wai zaka ci gaba da azumi har sai gobe baka da lada yanzu yin wabban zaka ke sha saboda haka kaga ba azumin kwana biyu kenan ba azumin kwana uku saboda automatic break yake yana yi magariba na yi rana na faduwa azumin ya kare saboda haka duk abin da ya biyo baya kuma ka wuce iyaka ne wana ha anil wisali manzon Allah ya hana sahabbai yin irin wannan azumin Salam falamma abau an yantahu anil wisal amma sai suka bari. saboda ganin shi annabi yana yi sun kasa gane cewa shi khususiyya ce Allah ya shar'anta mai shi yayi to sai ce ku bari sai suka ce to ai kai kana yi yace a'a ni Allah ya min izini kuma ni Allah yana samun karfin ci da sha dan haka kar ku biye mini sai suka yi. wasala bihim yauman. annabi ya dauki azumi aka yi wuni guda da su thumma yawman kashe gari aka kara thumma ra'awul hilala sai aka ga wata qala sai yace law ta'akhkhara al-hilalu zidtukum da watan yayi jinkiri da na kara muku wannan yake nuna an ga wata kenan azumi yayi 29 da yayi jinkiri bai bayyana ba da na kara muku da an yi azumin kwana uku mai riwaya abu huraira ya ce kalmunakki lahum hina abau an yantahu annabi ya yi musu haka ne kamar mai horo gare su ba dai kun ce azumi ba to ai kun fahimci wannan jama'a muna yara muna da irin wannan halin in kuna tafiya da yan ƙanana yara suna bin ku ku manya kuna son ku yi gwaninta sai ku tsallaka wani babban rami sai ga wani yaro ya tsallaka sai ka ce kai nisa an kare sai ce ai tun da ka yi sai na yi sai a ce aha sai a je a samu wani wagegen rami kai ma da kyar za ka tsallaka saboda tsabar mugunta dan shi ma ya kwaikwaye ka ya fada ka yi dariya yara suna yin haka na fata an gane to annabi ya yi musu haka ne ba dai kun ki bato a ci gaba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa fi hadisi anas law mudda lana ash-shahr lawasalna wisalan yad'u al-muta'ammiquna ta'ammuqahum cikin wata riwaya manzon Allah ya ce da watan ya ci gaba da mun ci gaba don mu hori waɗanda suke wuce iyaka game da wuce iyakarsu kharrajahu muslimun aidan wannan hadisin ma har yau muslim ya fitar da shi har bukhari ma ya fitar da ainihin wannan hadisi wa qala sallallahu alaihi wa alihi sallama haka kuma manzon Allah yace iyyakum wal wisal ku daina yin azumin kwana biyu ko uku ko fiye da haka iyyakum wal wisal ta'kidan filman ilahun minhu annabi ya faɗi haka ne don ya karfafa an hana yin wannan azumi akhrajahu al-bukhari bukhari ya fitar da wannan hadisi jama'a mun fahimci wannan malamin cewa ala karahiyati al-wisal lima dhakarna wa lima fihi min da'f al-quwwa wa inhak al-abdani jumhur al-ulama mafi yawancin malamai suka ce abin da yasa aka hana yin irin wannan azumin kwana biyu ko uku yana raunata karfinka yana rarakan jikinka wa kada harramahu ba'dahu wasu malamai ma suka ce haramun ne lima fihi min mukhalafati zahiri wa tashabbuh bi ahlil kitab. saboda ga abin da zahirin azumi yake to ka saba sannan kuma ka je ka kwaikwayi waɗansu waɗanda ba mu ba daga cikin yahudu da nasara qala sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah yace inna faslan baina siyamina wa siyami ahlil kitab? bambancin azuminmu da azumin kiristoci da yahudawa akalatus sahar cin sahur shi ne muka kawo muku su suna yin dry fasting busasshen azumi ka kwana biyu ko uku kana yi to annabi ya ce cin sahur don haka in ma za ka kawo duk wata larura game da sahur ci dabino sha zuma sha ruwa amma dai lallai ka ga cewa ka yi sahur saboda sunna ce mustahabbiya wannan hadisi muslim da bukhari suka fitar da shi wato muslim da abu dauda suka fitar da shi wa fil bukhari hadisi ya zo cikin bukhari an abi sa'idin khudri annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam